من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين العاقبة الحسنى للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصل اللهم وسلم وبارك وأنم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'adu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa musulmi ina mai roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya kara mana imani da himma da ikhlasi kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kuma inda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan karshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai to Allah ubangi ya kamo yau litinin inda muka ce za mu ajiye sahihul bukhari mu ɗauko min haju al-muslim inda za mu ƙarasa shi da izinin Allah subhanahu wa ta'ala za mu yi amfani da waɗannan kwanaki hudun insha Allah mu ga mai Allah subhanahu wa ta'ala zai yi <clears throat> ta yau muna sha takwas ga watan sha'aban na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar daidai wanda ya yi daidai da sha shida ga watan shida na shekara ta dubu biyu da goma sha hudu miladiya za mu tashi alfaslu salisu ashara fasali na goma sha uku firraƙiƙi game da hukunce-hukuncen bayi da <clears throat> matsayin bayi addinin musulunci waɗanne ne bayi ya ake samun bayi waɗanne hanyoyi ake yi a samu bayi wace mu'amala shari'a ta yadda a yi wa bayi da waɗanda kuma shari'a ba ta yadda ba duka za mu ji da izinin Allah subhanahu wa ta'ala ka koma nan ina fata an gane wa ma da tani <clears throat> akwai wato darusa guda biyu da suka jibinci wannan na farko almadatul ula fi riqi za mu ji asalin bauta menene bautan na farko yace ta'arifuhu ma'anan arriqu bauta huwa milku wal ubudiyya shine mallakan wani abu da bautar da shi mallakan wani abu da bautar da wannan abun wannan shine ake kira da arriku wato bauta arraƙiƙu shi kuma bawan huwal abdul mamluku shine bawan da ya fada mallakan wani mutum ne yake fadawa mallakan wani ya zama to mallakan wani ma'akuzun an ɗauko kalma arraƙiƙu daga rikatu wato kalman asalin sos ɗin kalma raƙiƙi na an ciro shi daga abu wani wanda yake abu ne wanda yake very like haka wani abu mai taushi haka wani abu mai taushi mai e, tausasawa mai laushi haka abinda bai da bai da tsanani ko kuma irin kaushi ɗinnan. nan yawa idan ka taba fatan mutum ka ji very smooth zaka ce hada jildun raqiqun wannan fatan shi is very soft and light haka eh, wanda yana da taushi kamar fikafikin jemage ana kiran shi wato fikafiki ne mai eh, fatan shi yana da menene yawa eh, bai da kaushi haka to daga nan aka samu arriqatu wato abu mai taushi haka mai sauki wanda yake very soft to daga nan aka samo kalman aka ciro kalman bawa arraqiq saboda shi bawa yana mu'amalantan ubangidansa ne mu'amala mai sauki wanda babu kausasawa a ciki maybe za ka iya ɗauko direba ya maka aiki ko ka ɗauko mai gadi ko ma'aikaci ka gaya masa magana ya mayar maka ya jefar maka da mukullan mota ce ma dan ma ina jin nauyin ka yau in mare ma in tafi wallahi aka iya samu na kana faɗa yana makana ko ba haka ba but amma wannan saboda yana ƙarƙashin bauta da mallakan ka duk abin da zai fito daga bakin shi da mu'amalan da zai rika maka mu'amala ce menene tattausa yake wa ubangidansa saboda menene wannan rashin yancin nashi bai da yancin da zai iya furta me kakkausar magana ga da sai ya ce a ji a tsire shi kawai a ji a fillatan shi a kulle shi har ya mutu kar a bashi ruwan sha kar a bashi abinci kun san da ana musu wannan muguwar mu'amala kaga an huda leɓen mutum an sa kwado ke karya abin nan <coughs> to ko ya ce ji a cire mai kunne daya da fa ana mugunta wa bayi cire mai kunne daya to saboda wannan din mu'amalan eh, ubangijinsa ko ubangidansa da yake yi mu'amala tattausa da girmamawa da ladabi da kuya shi yasa ake kiran shi raƙiƙ sai mutum ya sayo bawa din don ya samu irin wannan mu'amalan da za a rika masa da tausasawa din shi ubangidan nashi ke ina fata an gane ko daga nan aka samu asalin kalmar arraqiq wato biddul ghilzati wato kishiyar kaushi abu in akwai kaushi da kausasawa ana kiran shi alghilza opposite din shi kuma shine arrika abu mai menene mai tausi haka li'anna al'abda me yasa aka kira bawa arraqiq daga wannan kalman domin ya riƙuli li sayyidihi yana tausasa wa ubangijinsa ko ubangidansa wa yalinu kuma yana sauƙaƙa tausasawa wala ya gluzu alaihi baya kausasa masa mu'amala ko ya kausasa masa wata magana bi hukmil mulkiyati saboda menene saboda yana ƙarƙashin mulkinsa da mallakansa ne allati lahu alaihi wanda yake kansa shi yasa aka kira shi arraqiq arraqiq ina fata an gane ko a yanzu kaman yanzu misali yadda waɗansu suke kira iyali sweetheart sweetheart ya kira matan shi sweetheart bai ma'ana me yasa ya zaɓi wannan kalman saboda yana samun wato daɗaɗawa da kyautatawa da kwanciyar hankali da natsuwa da samun abin da yake so na mu'amalantar wannan abin nan ko an taba kiran mata bita hat in kaji ji bita hat ana eh, zaman doya da manja ce su sweet heart ne su wani misirrit ne haka su ga su nan dai modern terminologies da ake dan da ake dan abun nan haka zaka ji kalmomin to shi ma arraqiq daga nan aka samu shi wato maimakon mutum ya samo mai gaggaya masa magana gaggasa maka magana jefar ma da makulli bari unje un sayo bawa wanda zai rika tausasa mun cikin maganganunsa da mu'amalansa in samu wannan tausasawar a zuciyata ta aka kira bawa da sunan arrafik mai tausasawa ba mai kausasawa ba ina jin da an fahimci word <coughs> hukmuhu me hukuncin mallakan bawa ka mallaki mutum ya zamanto bawanka gashi ɗane na wani haifaffe ne yadda aka haife ka yana da ‘yancin shi yadda kake da shi amma ta ya za a yi kuma ka zo nan gaba a ce ka mallake shi shine bawanka aka ce to hukumu hukuncin mallakan mutum ya zamanto bawa aljawazu ya halatta a shari'ar musulunci idan aka bi hanyoyin mai hanyoyin da ake bi a mallake shi ɗin asalin mutum bawa ne nawa na Allah ne to da ya kafurce wa Allah ya ƙi bauta wa Allah ya ƙi imani da annabi ya ƙi imani da alkur'ani annabi sallallahu alaihi ya ƙi ya bi shari'an Allah ya nuna cewa shi ya yi wa Allah mahalicinsa tawaye ba zai bauta masa ba ba zai bi dokokin shi ba to sai Allah hayyace ya wa to su waɗanda suka yi imani da Allah suke bin dokokin Allah su je su yaƙe su su kama waɗannan ɗin su su zamanto bayinsu in Allah kamar Allah yana cewa in baka bauta mun ba ka bauta wa ɗan adam irinka ko ba haka ba shi Allah mai rahama ne mai jin kai ne ba zai taɓa ɗora maka abin da ba za ka iya ba ko ba haka ba to ka ka bauta ma wannan Allah mai rahama mai jin kai ɗin sai a kawo wata hanyar da za a je a kamo irin wanda suka yi wa Allah ta din sai su bauta ma wani ɗan adam irinsu su zama to ƙarƙashin bautansa kaga ai za su samu rahama irin ta Allah ba za su samu ba to kamar haka ne kaki bauta Allah to je ka bauta ma wannan to ya halatta a mallaki bawa liƙaulihi ta'ala saboda faɗin Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da haka a cikin alkur'ani sai ce wa ma malakat aimanukum da abin da hannayenku suka mallaka muku su ne bayi Allah ya nuna a kyautata wa iyaye a kyautata wa eh, makwabta a kyautata wa ‘yan uwa na jini a kyautata wa matafiyi a kyautata wa bako sai ce wa ma malakat aimanukum da abinda hannayenku suka mallaka na bayi kaga aya ta tabbatar ana mallakan shi har yace a kyauta har aya mata ce a kyautata masa ku je suratul nisa'i aya ta 36 za ku ji karin bayani wa qaulin rasuli sallallahu alaihi wa sallam hujja ta biyu fadin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam man tama mamlukahu duk wanda ya kuskura ya mari wato bawansa da yake mallaka au darabahu ko ya masa duka to fa kafaratuhu kafaran wannan abin da yi wa bawan nan shi kafara ga shi ubangidansa inna an yi utikahu ya yanta shi an yi utikahu ita ce kawai kafaran da za ka yi Allah ya fi maka abin da ka yi shi ne ka yanta shi ka yi firiyin in shi na uku tarihuhu wa man sha'uhu za mu ji a brief history wato ɗan tarihi takaitacce game da yadda asalin ake samun bayi da yadda harkan bayi ya faro Rurifar riku wato harkan bauta sananniya ce bainal bashari tsakanin 'yan adam munzu alafi sinina tun shekaru dubbai da suka shuɗe faƙad da inda aqdami shu'ubil alam a tarihi ya nuna an samu harkan bauta da bayi tsakanin wato ƙabilun duniya a shekaru dubbai da suka wuce kalmisriyina kamar mutanen masar an san su da bayi wasiniyina da mutanen china walhunudi da mutanen indiya Walyunaniyina, da mutanen japan japanawa wal da mutanen rom roman to duk an san su a tarihi aru-aru kya suna da bayi kuma sun mallaki bayi kuma sun bautar da mutane ko ba haka ba wa zukira fil kutubi samawiyyati sannan an ambaci harkan bautan nan da mallakan bawa a cikin littattafan samaniya da Allah ya ta saukar wa manzanninsu kattaurati kaman attaura wal injili da injila hata har alkur'ani duka an ambace su kai hasali ma wa kanat hajara hajara da muka santa uwar annabi isma'il alaihi salam ummu isma'ila ibnu ibrahim ko uwar annabi isma'ila dan annabi ibrahim alkhalil badaɗin allan nan alaihima wa ala nabiyina afdalus salati wassalam wato amin mafificin amincin Allah da yardansa ta tabbata ga shi annabi ibrahim da ɗansa isma'il da kuma annabinmu muhammadu sallallahu alaihi wasallam ita hajara ɗin nan ta kasance jariyatan baiwa ce ko ta wani sarki na sha ba da kisan a nan baiwa ce a hadaha maliku misra wato shugaban misra na wannan lokacin ya ba da ita kyauta lisarata ga saratu imra'atu ibrahim matan annabi ibrahim ko lokacin da ya nemi alfasha da ita Allah da ya kare ta sai ta ɗauki hajara ta ba ta kyauta ita kuma saratu da aka ba ta wannan kyautan na hajara da ta fito daga wannan sarkin wahiya a haddat hali zaujiha ibrahim alaihi salatu wasalam ita ma sai ta miƙa baiwar nan hajara ga mijinta ibrahim alaihi salatu ta ce ita ma ta bashi kyauta kun tuna kisar ko yawwa shi kuma da aka ba shi kyauta sarraha sai ya sarayar da ita bi ma'ana ya mai da ita a matsayin matan shi da lahu ummu isma'il wato bi mana ya ɗauke ta a matsayin matan shi saɗaka kenan ya mai da ita saɗakarsa ta zamanto ummul walad duk mutumin da mutumin da ya sadu da baiwar shi har ta haifan masa ɗa to ta zamanto mai ummul wala ta fi ƙarfin kuma a sai da ita ko a yi tweetin nata kamar baiwa ta fi ƙarfin tun da yanzu ta haifan maka ɗa kai ubangidanta kenan kuma ɗankan nan mai ‘yanci ne to ita ma dole ta samu ‘yanci saboda ta haifan maka ɗa mai ‘yanci saboda haka inda za a mu'amalance ta daban ne da inda za a mu'amalanci sauran bayi to shi annabi ibrahim salam sai ya maida ita hajara matan shi sadaka fawalad lahu isma'ila alaihi salam ko ta haifan masa annabi isma'il aka ta samun mai grogis a gamu aka ta samun dan abin nan tsakanin hajara din da ita saratu saratu tana kallon ayi baiwanta kai asali ma baiwanta ne ta ba wa mijinta kuma yanzu ita har ta zo ta haifi ɗa a gidan ta riga ta haihuwa ta tsaya ita shekara da shekaru ba haihuwa to bi ma'ana abinda nake so in uh, kisar ta tabbatar mana wato hatta lokacin annabi ibrahim alaihi salam akwai bayi shi ma an ba shi baiwa kuma ya rike ta a matsayin menene baiwa daga baya ya mai da ita sadaka kun ga wato tun da da da can tsakanin yan adam an san irin wannan mu'amala ta bayi wa amma man sha'ur riqi wato amma abin da ke haddasa har a samu bayi hanyoyin da ake samun bayin har mutum ya mallaki mutum a matsayin bawansa fa innahu ya'udu ilal asbabi Taliya. wato tarihin yadda asalin da ake samun bayin yana komawa ga waɗannan sabuba kaman haka sabuba ga sunan guda hudu na farko alhurubu yawan yaƙe-yaƙe da yadda ake yi fa'iza harabar jama'atun minan nasi jama'atan ukra idan aka samu waɗansu jama'a na mutane suka kaima waɗansu hari suka yaƙe su wa'alat ƙaharan suka rinjaye su suka samu nasara a kansu suka tirsasa su suka tumurmushe su istarkat nisa'aha sai su kamo matayensu wa atfalaha da ƙananan yara sai su mai da su bayinsu saboda asali a ƙa'idodin yaƙi ba a kashe mata da ƙananan yara su kama su ake sai a bautar da su amma duk namijin da ya kai ya yi yaƙi ko ya ɗauki makami kashe shi ake a wajen yaƙi ina fata an gane ko to wannan hanyoyin da ya sa ake samun abin nan wannan ƙabila ta kai ma wancan ƙabila kawai yaƙi ta gama da ita ta ci nasara a kanta sai ta kamo duka 'ya'yan mutanen da matansu sai su rarraba tsakanin su mayaka shi ke na kawai na? wanda tsofaffi su tsofaffi ba a tara tsoho me zai maka me zai maka waɗannan ake abin na yaro zai zai maka aiki zai taso ya aike a matso ai labiliki ne na biyu alfakuru talauci waɗansu suna amfani da talauci sai su ɗauki ‘ya'yansu su je su sai da su shi kuma wanda ya sayi waɗannan ‘ya'yan sun zamanto mai nashi bayinsa ina fata an gane har nan kudanci din na ana yi kudanci din na ana yi najeriya na ana yi ya sai da ‘ya'yan shi mace ta sai da ‘ya'yanta ta sai da abin da ta haifa kullum muna ganin shi a jaridu da abun nan to alfaqru waɗansu suna amfani da talauci yanayi na talauci fa kasiran ma kana alfaqru so da yawa talauci ya hamilu nasa yakan kai mutane ga alabai auladihim su ɗauki 'ya'yan da suka haifa su sai da su raƙiƙan linnasi a matsayin bayi ga waɗansu mutane na uku al'ikhtitafu kame kawai a yi kame mutane bitalassusi wajen sace su a fake su a sace su a kama su eh? wal walƙarsanati da eh, kalman ƙarsanatu a nan menene aka fasara ta da turanci? na? mai faris yawa duka shi ne kwace mutum a ayi kwanto a damƙe shi kawai yawa kidnapping eh kaman lokacin da turan mulkin mallaka suka zo a kamo mutane na na na yawa eh in ya tabbata kenan don ni har ban yadda kawai waɗansu watan cibo an kama ni ina nan ina suke yanzu tun da amerikan suka ina suke shiru kake ji ba alaman su ba birin mai gel zuwa komai ya lafa duk duniyan ta yi shiru ina duka troops din da suka shiga ina yan faransa din ina yan ina suke da drones din da duka abubuwan da suke hango ina suke yau wata nawa shiru kake ji fada ta koma kan nadin sarkin Kano kawai nan abun nan din ya koma kuma shi ma ya lafa shi kenan shiru kake ji ga mu wanda ya sake magana ko iyayen yaran wa ya sake magana babu duniya wa ta sake magana babu ni dama duk na faɗa ni na taɓa na na lecture akan shi nace wannan duka shiri ne irin chemical weapon na iraki da aka ce akwai shi an tabbata ai menene aka kai musu hari suka samu daman shiga suka rugurguza suka safi suka fita sai suka ce sorry ashe kuskuren bayanai ne information bayan an cimma buri to a gamu inda suka laɓe tun da suka shigo ina suke ta wani nahiya suke na wasa da hankali kawai ni fa a fahimta ta ke awa Allah Allah rufa mana asu hmm. ah, to shi ne da da sarakunan da sai su kama mutane sai su kama mutane sai a rika sayarwa turawa na mulkin mallaka suna fita da su ta elmina elmina idan ka je irin su ghana inna akwai inda aka yi abin da aka fidda bayi a ta wajen da makamantansu na fata an gane lokacin da na nysc a nan kasan idoma kasan idoma abun nan in suka ga hausa fulani Abakwa, Abakwa suke ce masa Abakwa ne Abakwa ne Abakwa ne abafa ne to shikenan sai da yake shekara ɗaya a yanayi a wajen sai na tambayi waɗansu me ma'anan kalma a ba faɗi da kuke faɗa sai suka ce eh ma'anan a ba na ƙarƙashin gada na ƙarƙashin gada na ce me ma'anan na ƙarƙashin gada mana suka ce da sarakunan hausa nan da abin nan da sai suna kama su suna sayarwa turawa idan suka zo sai su laɗe ƙarƙashin gada da suka san ana wucewa ana wucewa ana wuce in suka zo wuce sai a fito sai a damƙe su sai a ɗaɗɗaure su a cikin kawai sai a bama turawa to shi ne he suke cewa kar ku yi nan fa akwai na ƙarƙashin gada akwai na ƙarƙashin gadan nan ina fata an gane ko haka suke nunawa da sarakuna hausa da fulani haka sun suke zuwa hai su rika kwanto a karkashin gada suna damke su suna ba tura a matsayin bayi ina fata an gane to su kuma suna ce na karkashin gadan nan to shine da sun gaba wuce fulani ce abakwa ai muna da abakwa anan ku je ku tambaye me ma'anan kalmar ni dai haka suka mun sharhi eh yana ce to ni ban taba zama dai karkashin gada ba ni ba abafa ba ne amma da yake su din irin mu din ne ake gani a lokacin sai su kwanta a karkashin gada din in sun zo can ruf sai a damƙe su to shi kenan sai suka sa musu na ƙarƙashin gada shi kenan suna ya zauna a haka to ka gabi ma'ana kidnapping din kenan kidnapping din kenan al-ikhtifaf ma'ala yake kana jama'atun kabiratun min orubba kun gani ko? da ana samun waɗansu mutane jama'a da yawa da suke zuwa min Oruba daga Europe Europa Europe, Europe tanzilu fi Afriqiya sai su zo kasashen Afirka su sauka a wajen wa takhtafu zunuja al-Afrika sai su riƙa kakkama bakakin fata 'yan Afirka wa tabi'uhum fi aswaqin nakhasati bi Europa sai su je suna sai da su a kasuwan bayi me an nakhasatu suka fassara shi nan annahasa suku kasuwan annahasa kasuwar eh kasuwan bayi kenan akwai sukun nakasa eh kasuwan bayi a europe europe can suke zuwa su sai da su yan afirka ina fata an kama kanal qarasinatu min al bahariyin al urubiyin hakanan masu masu kama mutanen kidnappers din suna zuwa minal baharina marines masu zuwa ta teku al'urubina daga europe ya ta'arraduna marati bi'urdil bahar haka nan da su turawan waɗanda suke marines masu zama a cikin teku suna fakewa a tekun idan mutane jiragen ruwa sun zo wucewa sai su kai musu attack sai su kakkame mutanen da suke eh, matafiya a kan ruwa a kan teku su ma su kama su yadda a doron kasa su zo su kame su in suna yawo masu eh, tafiye-tafiye a teku ma sai su kai musu farmaki sai su kakkame jiragen ruwansu gaba ɗaya da fasinjojin da suke ciki kan su yi europe da su a matsayin bayi waya tsuna ala rukabiha su kaiwa ma mahayan jiragen farmaki su kakkame su fa'iza ƙaharuhum idan suka kama su ƙarfi da yaji fa za su kama su ba'uhum fi aswaƙi la'adidi sai su je su sai da su a kasuwannin bayi da Urubba a can Europe ƙasashen turawa kenan wa akalu asmanahum su ci kudin su ci kudin su kawai yadda za ka je ka yi farautan wata dabba ka kama ta kawai ka kamo wannan gada ka kamo wannan ka harbo ɓauna ka harbo dinya ka harbo mini ka kamo su kai ka je ka sayar ka sa kudin kalju da ka ake zuwa a kama yan afirka ina fata an gane <clears throat> wal islamu shi musulunci kuma huwa dinun lahil haƙƙo shi ne addinin Allah na gaskiya wanda yake ɗauke da adalci da tausayi falam yujiz bai halatta min hadihil asbabi ba waɗannan hanyoyin da aka kirga na samun bayi hanya ta ɗaya da ta biyu da ta uku ko hanya ɗaya biyu uku to ita musulunci ya yi kondemin hanyoyi biyu sai ya bar wace hanya hanya ɗaya ita ce hanyar yaƙi shine addinin musulunci shine addinin Allah na gaskiya falam yujiz bai halatta min hadihil asbabi waɗannan hanyoyi guda ukun da waɗannan suke amfani da su na samun bayi musulunci bai halatta biyu ba illa sababan wahidan sai dai hanya ɗaya musulunci ya halatta fakat wa huwa al-istirqaqu bi wasitatil harbi shine samun bayi ta hanyar me ta hanyar yaƙi kawai musulunci ya yadda ta hanyar yaƙi mata ta hanyar kai kwanto ka kama mutum kawai ka ɗaure shi ka ciye ka sai da shi bawa mun yi a can baya ko Allah ya ce mutum uku ne mai tsaya musu a gobe kiyama daga cikinsu akwai wanda ya sai da mai yanci ya ci ya kudinsa da mutumin da ya yi maka aiki ya gama kaki ka biya shi na ukun shine wanne na ukun wanda ya karya da sunan Allah aka bashi don Allah ya yi ha'inci ya ci amana mun faɗe su a ce Allah ce waɗannan mutane uku ni ne mai tsaya musu waɗansu masu suka ce Allah ne zai zama lauyansu bi mana mai tsaya musu a filin kiyama to musulunci bai yadda da hanyoyi guda biyun nan ba don talauci ka sai da ɗanka musulunci ya kondemin ka ci awa ne ya sayar mun ɗan shi don kai kana da kuɗi ka sai 'ya'yan mutane ka bautar da su musulunci ya yi kondemin wannan bai yadda da shi ba hakanan kawai a yi kwanto kawai a je hanyoyi a kama mutane a mai da su bayi musulunci bai yadda da wannan hanyar ba amma hanya ta yaƙi bugawa kuka yi kuka samu galaba to musulunci ya yadda ta wannan a bautar da 'ya'yansu da matayensu kuma abun mamaki wa zalika rahmatan bil bashariyati wannan tafarkin da musulunci ya zaɓa na bautar da mutane ta hanyar yaƙi shi ɗin ma idan ka kalle shi da kyau rahama ne ga mutane rahama ne ga mutane yanzu don Allah a inda muke ɗina idan aka yi yaƙe yaƙe ana barin mata ana barin ƙananan yara dukansu ƙona su ake kashe su ake hatta yaro mai rarrafe kashe shi ake a irin faɗace-faɗace na yanzu ko ba haka ba muna gani a tv a kona su a gasa su da wuta abin nan to shi musulunci da ya zo sai ya haramta kashe mata da ‘ya'ya da tsofaffi musulunci sai ya haramta mai musulunci ya ce sai musulunci su a kama su bayi kaga hikiman musulunci an je yaƙi an tarar da mai gida da yayu da kannai mazan gaba ɗaya an kashe su yanzu matan da yaran su waɗanne ne za su kula da su sai aka ce to ku musulman da kuka yaƙi ku kama su ku rarraba su a tsakanin ku a matsayin bayi kaga dole a hannun musulmi zai zauna zai ci zai sha zai za a masa tufafi zai samu wajen kwana kuma za a samu mai kulawa da za a samu mai kulawa da shi da an ba su stranded to kaga shi wannan rahama ne an musulunci ya hana a kashe irinsu domin duk inda ka ji musulunci ya kira masu rauni waɗannan mutum uku ne illa mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani alladhina la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabilan masu rauni eh sune mata da ƙananan yara da kuma tsofaffi yawanci sune victim na yaƙi su maza masu karfin za su iya gudu su yi gudu idan hatsari ya doso ko kuma su gudu idan idan wuta ya wuta ta amma yara da kananan mata da tsofaffi ina za su gudu yawanci ba kwa gani idan ana refugees ka je su ne sai ka ji mafi yawancin wanda aka kashe mata ne da kananan yara su ne victim na yaki shi wanda ya kunna ya gudu to da musulunci ce kar a kashe su haramun ne a kashe su tunda an kashe masu ɗaukan ɗawainiyansu da ciyar da su menene yanzu za su zauna su da kenan sai musulunci ya ce ku da kuka yaƙe sun ku je ku rarraba su a tsakaninku a matsayin bayi kaga at least indirectly an samu masu kulawa da su sannan ko musulunci sai ya kawo ni policy wata siyasa ya ce to in ka fara ta same ka ka ɗauko irinsu kuma ka rika 'yantawa kana 'yantawa kana 'yantawa in kai kisan rai sai ka yanta wani in kai zihari ka kamanta iyalinka da eh, matanka da mahaifiyarka ko ba haka ba sai Allah ce to matan ta haramta sai ka kamo irin waɗannan ka ka yanta su duk yawancin kafara in ta samu tu zaka je yanta bawa yanta baiwa yanta ba ga wata hanya kuma bayan ka rike su ka kula da su sai musulunci ya kawo wani policy kuma sai ka rika yanta su one by one kana rabuwa da su one by one kana rabuwa da su kai har a cikin wanda ake ba ma zakka akwai wani kaso wata shiya ta wanda za a ware na yanta masu na yanta bayi wafin riƙabi na yanta bayi bawa idan aka je ubangidansa ya ce to kaka a man kaza zan yanta ka sai aka ware kuɗi na zakka aka ce ya je kamar yadda barira na na aisha ta yanta barira ko yawa to shi mai aka ware cikin mutum bakwai takwas da ake ba zaka akwai bangare da za a tara kudin don yanta irin waɗannan hmm. to kaga hikiman musulunci kenan shi ba iya bautar ɗin ba ne ta wata hanya ne taimako ne sannan kuma ka zo ka yi firin insu sannan kuma abu na uku sai musulunci ya ba ma wanda ya mallaki su matan idan har ya kwanta da su suka haifan masa ‘ya'ya sun zamanto menene sun zamanto ‘ya'ya sun zamanto free su ma ashe kaga ta samu mai kula da ita tunda ta haifan maka ‘ya'ya dole ka kula da ita to kaga hikiman musulunci kenan amma waɗancan mugayen in mutum ya musu laifi sai su je su ce a ɓalle kunnen shi a ɓalle hannun shi ɗaya ka gani sai ce a ji a datse al'auran namiji haka za ka tarar wai don zai sanya shi aiki a cikin gida ya zamanto mai wanke-wanke wa mata da guga da dafa abinci da menene sai ya je ya ce he a yanda ake dandatse e, e, dabba ya'yan mare na sai a yanke su Yadda ba zai sha'awa ba duk irin wannan azabtarwan da haka ake mutum ya isa kafin zuwan musulunci ya daga ido ya kalli mai gidan shi ma haka uban gidan shi kawai ne ce a kai shi rana a tsire shi kawai tsire shi ni za ka yi haka to je a cire mai ido ɗaya da kunne ɗaya kawai wai punishment ne aka masa to mu duba a can wanda manzo Allah sassale ce duk mutumin da ya mari bawansa ko ba aka ba ko kuma yadda ke shi kafara wannan zunubin da shi ne ya 'yanta bawan kaga musulunci kullum yana yana samo hanyoyin da za a rika firiyin ɗinsu su tasu wannan shine ne anan wa zalika rahmatan bil ko dalilin da ya sa musulunci ya zaɓi hanyar mallakan bayi ta hanyar yaƙi wato wannan rahama ce ga su ‘yan adam ɗin domin fa’inal galiba domin abin da ke galibi almuntasira domin yawanci wanda kai fada da shi har ya samu nasara a kanka har ya samu nasara a kanka yanzu misali waɗannan da suke tayar mana da bama su kashe mutane mai a maiduguri su yanka ɗalibai bila adadin ka ji mutum ɗari biyu don girman Allah waɗannan mutane a ce ran da ka gano su ga su kun shirya yaƙi yanzu kun fito na fito da su in Allah ya baka nasara a kansu kana iya tausaya mata matansu da 'ya'yansu ma to ka gani to matsalan kenan domin duk wanda kai fada da shi kuka kafsa ta hanyar yaƙi ran da fa ka samu galibi wanda ya samu nasara akan makifa baya yi wa makin nan ta daɗi fa innal galiba domin abin mafi rinjaye almuntasira wanda ya samu rinjaye akan makinsa kasiran mafi yawanci la yahmilu zalika alal ifsad tata ta'asiri gaziratin hubbil intiqam wato wannan din yakan dauke shi yayi wato saboda son ramawa da ramukon gayya sai ka gama idan ka samu nasara a kansu to waɗanda suke da ran har ga su a gabanka to irin wannan kishin da ramukon gayyan da tuna irin abun da su suka muku to yawanci fa baya mutum irin wannan in aka sake shi fa ba abin da zai regulatin nashi zai zai taka masa birci to barnan da zai yi ma ‘ya'yan eh, eh, waɗannan mutanen da ya kama ba kaɗan ba ne to sai musulunci ya sauri ya sa wata doka zati hubbil intikam domin ɗan ada Allah ya son shi da son ramukon gayya Hmm? idan aka samu fayyaktulun nisa'a idan aka ce waɗannan ne matansu ga 'ya'yansu, to za ka ga su ma zai musu kacca-kacca don ya samu ya huce shi ma irin abin da aka masa eh. ko yanzu in aka yi crisis aka yi faɗace-faɗace da an ce sun ƙona mana yara da mata mu ma a fa in muka ko kama nasu mu ci ah wannan za zaka yi da karami yaro nan zaka yi su suka kashe namu suka kashe namu suna rarrafe mu mu bar nasu kaga shi dan adam yana son ya huce sosai ya maka barna in ramukon gayya ne ya yi abin da ya fi abin da ka masa haka ne coɗin ramukon gayya yake ne coɗin ramawa yanzu ba ka ji waɗansu su billahi lazi wanda ya kashe mana mutum ɗaya za mu kashe mutum 120 a madadinsa ba mu ji waɗansu sun faɗa ba wanda ya kashe mana waɗannan da suka fito a birnin gwari na wanda suke yaƙi da kashe-kashe da sati isa abin nan bidiyo abin da manya-manyan bindigogi suka ce wanda ya kashe mana mutum ɗaya to a madadin mutum ɗari da ashirin ne nasu za mu kashe haka za ka tara wani iya tadda har kazanka zai nike ta ya wuce don kawai an ce kazar maki ne to ballantana a ce ga 'ya'yan shi da matan shi fayaktulun nisa sai kaga ana kashe mata wal asfara da yara tashaffiyan min rijalin domin huce abinda mazajensu suka yi da iyayensu wal kuma yaro ba shi bane mata ba su yi ba sai dai musulunci ce idan mace har ta dau makami ta ba da contribution guduma wajen yakan ku ita ma ta shiga cikin wanda za a kashe ta shiga cikin wanda za a kashe al-islamu sai musulunci yayi sauri yayi uzini li atba'ihi ga mabiya musuluncin suwa kenan musulmai fil istirqaqi misali ce to maimakon idan aka yi konkarin din makiya a ce za a yi ta'addanci ga matan da 'ya'yan sai musulunci to maza maza an haramta kashe su ku rike su a matsayin bayi wal atfal da yara ibqa'an ala hayatihim awwalan a step na farko ana so a bar su yanzu an kare rayuwarsu daga kashewa ko shine step number one wa tamhidan li isti'adatihim sannan kuma musulunci sai ya kawo waɗansu dokoki daga baya wanda za a zo kuma ana mai da su masu 'yancin ga yayansu ga matansu ku tara su murama sun ce haramun ne a kashe su to ya za a yi da su yake Allah ku rarraba su a matsayin bayi kuma ku kyautata musu mu'amala ta dalilin su wanda ya kyautata bawansa mu'amala zai shiga aljanna annabi ya ce wanda ya kyautata bawansa har yana zama da shi su ci abinci tare ya sanya masa tufa ya dinka masa tufa irin wanda yake sawa zai shiga aljanna ku duba duk irin wannan sai Allah ka waɗansu abubuwa da za su sa kuma maimakon wancan eh, ramukon gayyan da zafin da zai Allah mai da kuma sabanin hakan shine shiga aljanna ka kyautata musu ka zauna da su ka ci abinci da su ka gani wa tamhidan li isti'adati wa tahririhim saniyan sannan sai Allah kawo ta doka kuma ta biyu ta mai da su kuma masu yanci wa al muqatilatu ar rijali amma wanda suka kai su yaƙi daga cikin maza faƙar hayyarar imamu su kuma idan aka kama su mu duba adalci irin na musulunci yanzu yara da mata da abin tsofaffi su mun ji waɗannan bayi ne su kuma ɗin wanda suka kai su yi yaƙin fa sai Allah ba ku nasara kuka kama su a hannu kai musulunci ya bawa amirul na option me aka yi da mutanen badar kuna iya tuna mutum saba'in aka kashe ma mutanen badar ƙuraisha saba'in ɗin me aka yi da su kun manta tarihi eh na exactly aka ba option aka ba option eh, aka ce wanda za su iya karantar da yara ko a tara ma kowane mutum yara goma na musulmi a musu rubutu da karatu wanda za su iya wannan in sai haka ran da suka gama aka samu yaran nan su iya karatu da rubutu an sun fanshi kansu wanda ko ba su da karatun aka shawarci sayidina abubakar aka ce su su biya kuɗi, fidiya ko ya fanshi kansa sayidina umar ya ce shi a kakkashe su to musulunci yakan ba da option da aka kama masu yauki shi amirul muminina shine da zaɓi fa mannan ba'adu wa imma fida'an hatta ta ba alharbu auzaraha Allah ya ce to amir zai iya ce musu na yafe muku kuje mai annabi yayi wa mutanen makka kun tuna lokacin da ya konkarin makka ya shigo aka kama ƙuraisha gaba ɗaya sai annabi sarsala ce ta yau ga gallaza mana da kuka yi kuka kashe mun sahabai kuka yi kaza kuka yi kaza har kuka kore mu muka fita muka bar maka yau gashi Allah ya dada mu maka yau kuma mun samu nasara a kanku ga ku a karkashi na yanzu ga ku duka a kaman muku, me kuke zato ni zan muku suka ce eh ai mun san ka ai kai dan yafiya ne dan kaza kaza ibnu eh, eh, eh, akhun karimun wa ibnu akhin karimin na yace izhabu fa antum tulaka ku tafi na ba ku yanci ku tafi na yafe mu ko ba haka ba da ya ga dama kuma ya ce duk a kakkashe su da ya ga dama ya ce kowa ya ba da wani amount wanda zai fanshi kanshi so amirul muminin yana da wannan options guda uku ya ce ko su tafi free ya sallame su su mayakan fa kenan ko ya ce kowa ya ba da wani amount da zai fanshi kanshi kuɗi ko kuma ya ce a kakkashe su duka tar abar kowa yana da wannan to shine fa amma wa ammal muqatilatu amma mayakan da suke musu mai idan aka kama su minar rijali daga cikin mazajin faqad khayyara al imamu fil manni alaihim musulunci ya bawa shugaba amirul mu'minina zabi fil manni alaihim imajjanan in ya ga dama ya bar su kyauta su tafi babu komai ba tare da duka gobiya wata tara ba biduni fida'in ko idan ya ga dama an ba shi zaɓi wa baina iftida'ihim bi malin ya ga dama ce kowa ya fanshi kansa da kuɗi silahin ko kowa ya fanshi kansa da makami eto eh idan za ku haɗa mana bindigogi masu nau'i kaza da kaza da kaza kaza ku tara mana kowa ya kawo kaza ya tafi ko kuɗi ko makami au au rijalin ko kuma su wanda suka kama mana mu namu musulman mazajin da suke hannunsu mu ce to za mu ba ku naku a madadin namu da suke hannunku a yi exchanging in mai fursunonin yaƙi ƙala ta'ala ga yadda Allah ya tsara abun a ƙur'ani cikin suratu Muhammad aya ta hudu ma da kaje Allah ce fa'iza laƙitumun lazina kafaru ya ku musulmi idan kuka gamu da kafirai a filin daga har kuka yi fito na fito da su za a kafsa Allah ce karku musu ta daɗi fadarbar riƙabi ku rika sassare wuyansu kawai ku rika sassauke musu waya wuya hatta idza askhantumuhum sai ƙasa ta yi caɓa-caɓa ta kwaɗe da jininsu kun san da ake ruwan sama ga laka ta kwaɗe da ruwan sama ruwan sama ta kwaɗe laka to Allah ce ku musu haka sai jininsu ya zuba ya zuba ƙasa ko ina ta kwaɗe ta zama laka ta dalilin jininsu idan kuka musu haka nan ne za su yi saranda in ji Allah nan ne za su ce to gaskiya a zauna a yi sulhu Allah ce idan ba bai kai wannan level ɗin ba ba za su taɓa miƙa kai ku yi sulhu da su ba far kawai an raba far an raba Allah ce kullum za a yi to idan suka musu haka aka zubar da jininsu ya kwaɗe ƙasa ya zamo kamar laka to Allah ce idan suka neme ku da a yi sulhu a yi yarjejeniya na tsagaita wuta Allah ce to fashuddul wasaƙa ku zo ku yi agreement ɗin da su waɗanda kuka kama ɗin fa'imma mannan in kuka ga dama ku sake su ba'adu free su tafi wa imma fida'an ko kuma su bada fansa hatta ta za alharbu zaraha sai ran da yakin ya kare kuka samu yakin ya ƙare suka yi saranda gaba ɗaya suka ce ba za su sake takalan ku ba mun gane wannan da kyau kuma to za mu dakata a nan da tun da gaskiya yau an yi azumi nan za mu ji na hudu yadda musulunci ce a mu'amalance su mun samu tarihin yadda ake samun bayi da abu ne sananne a cikin al'umma sannan hanyoyi uku ne ake samun bayi mun ji wanda musulunci ya kondemin biyu ya tabbatar da ya tabbatar da ɗaya kuma mun ji hikiman da ta sa ake rike su a matsayin bayi don rahama musu ne to yanzu in Allah ya raya mu gobe za mu ji yadda musulunci ce a mu'amalance su a mu'amalance wannan in Allah ya tsawaita rayuwar kenan da fata Allah ubangiji ya samu dace